قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار sai annabi zakariya ya ce, Ya Ubangiji, ka sanya min alama game da samun cikin matata, sai Allah ya ce, Alamar da ka nema ita ce, ka kasa yi wa mutane magana kwanaki uku da su, sai dai nuni da makamancinsa ba tare da wata matsala ta same ka ba, don haka ka yawaita ambaton Allah da tasbihi a farkon rana da ƙarshenta.